Hausa ba Bright TV, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun saki na nishaɗi da kuma labarai na kullum ku kasance da Hausa ba Bright TV. 'Yan matan kenan yayin da suka fito suka nuna zahiri yanayin rayuwar da suke yayin da suke ta ɗora wayannan irin abubuwan a shasin su na Instagram. Masu kallo kar ku manta tashar Hausa ba Bright TV kenan. In har shi ne farkon kallon ka a tashar mu, mai kallo kar ka manta ka yi subscribing sannan ka danna kararrawa. Su dai 'yan matan sun fito ne sun bayyana a su na sada zumunta yayin da suke cewa su fa ba sa gamsuwa da majani dalilin da yasa suke yin wannan maɗigo kenan. hoton 'yan matan kake gani kenan yayin da gwamnati ta shiga bincikensu a garin kano masu irin wannan harka da bata dace ba 'yan matan sun fito sun bayyana dalilin da yasa suke yin wannan maɗigo yayin da suka ce 'yan fim suke gani suna ta fantamawa da wayoyin hannu na salula irin su iphone satin wa'inda ake yayi yayin da suke ta ɗora hotuna a su na sada zumunta dalilin da yake ƙara kawo lalacewa kenan a rayuwar yanzu yayin da 'yan matan suke biyawa wa abin duniya su je su dinga wannan aika-anka da bai kamata ba ɗaya daga cikin 'yan matan kenan yayin da suke ɗora hotunansu kamar haka su da 'yan matan hausawan yanzu suna lalacewa ne ta sabuwar kafar sada zumunta nan wato mai suna tiktok yayin da suke fara ɗora hotunan su suna fitar da wa'annan breziya na jikinsu suna bidiyo kamar tsirara yayin da mai girma sarkin kano sunu sulami da na biyu ya fito ya yi magana a kan wannan sabuwar kafa zumunta ta yanzu wato tiktok ya ce wannan chatin ɗin ba zai harfar da ɗa mai ido ba kawai dai yana lalata mana tarbiyyar 'ya'yarmu ne yayin da ya ce alamun tashin duniya ne suka zo yayin da ake ganin duk 'yan matan hausawa su ma sun rude da sa bidiyoyin su a tsirara a wannan sabuwar kafa zumunta ta yanzu wata budurwa kenan kuke gani da ta fito kafar sadar zumuntar ta tiktok din. ta ce ita ba ruwanta da duk wani wa'azin malamai mutum dai tsakanin shi da allan shi ne kuma tana abinta tsakaninta da Allah ba za ta bi maganganun malamai ba subhanallah ita dai budur ta fito ta ce ne ba za su daina wannan harka ba har sai lokacin da Allah ya sa saboda da wannan harka suke samun na cin abinci ita ce a matsayin sana'arsu yayin da ta fito kafar sata zumuntarta ta ce ai ba su kaɗai ne suke ba 'yan masana'antar kanywood ma suna akan aikin ne yayin da matan suke ganin 'yan masana'antar kannywood suna watayawa da yadda suke cilin ɗinsu hakan ne wai yake jan su har suna aikata wannan babban aiki subhanallah mai kallo ka biyo mu domin ganin sauran labaran a tashar hausa ba bright tv za mu ba ku cikakkun labarai da dumi su Hausa Babright TV, ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun saki na nishaɗi da kuma labarai na kullum ku kasance da Hausa Babright TV.